dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa da kariyarsa. Wanda Allah ya shirye shi shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu mai iya shiryar da shi ba. Salati da ɗaukaka da sallama su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annaba shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayen gidansa da sahabbansa da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. A wannan shiri namu na kundin tarihi mun kwana a baya inda muka yi bayanin irin waɗanda aka azabtar da su a addinin Musulunci, kuma suka jure, suka dake, suka cije, suka tsaya tsayin daka, har Allah iya yarda da su ya kama sunansu cikin mutanen kirki, kuma tun a duniya suka karɓi satifiket ɗinsu na shiga aljanna. Wanda a cikinsu muka ce akwai wato Ammar kai da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya da irin su Bilal da irin su Kabbab bin al-Aratti da sauran mutane da aka azabtar da su a tafarkin Allah. Mun yi bayani cewa Qurayshawa bayan sun ga azaba ba ta magani, kowa aka kama shi maimakon dukansa da ake yi, da azabtar da shi da ake yi, da wahaltar da shi da ake yi, wato ainihin maimakon ya ja da baya ko ya bar musuluncin, sai kuma a ga ya ƙara ma dagewa, wato ya ƙara kafewa, A kan wato ainihin a musuluncinsa. To sai Ƙurasha suka fito da wata dabara, shi ne suka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi, cewa da duka bai amfani ba, zagi bai amfani ba, izgili bai amfani ba, ƙarya ba ta yi amfani ba, ba'a ba ta yi amfani ba, duka da ake wasu habbansa bai amfani ba, wahalar da su da ake ta yi ba su canza ba, to a sake wata dabara mana, a kai yi, sai aka wakilto wani mutum mai dabara, aka ce je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa tayi ko manzo Allah ya karɓi wannan tai ta hannun wakilinsu da ake kiransa Utubatu bin Rabi'a ko suka same suka ce kaga yaron nan fa al'amarinsa da da ƙarfi yake mu kuma wallahi magoya baya mu karewa suke yi ya kamata ka je ka same shi ku tattauna in kuɗi yake so a tara ma kuɗi a yi gidauniyar makka a tara ma kuɗi ya zama duk maka ba alhaji hamshaki kamarsa in aure yake so mu tara ‘ya'yanmu ya zaɓi goma sha biyu, kyakkyawawa zai zaɓa guda goma sha biyu wanda yake so, in ko ba shi da lafiya ne ka gaya masa za mu haɗa kuɗi mai tai masa magani su ya warke. Sannan in kuma ainihin wato shugabanci yake so wallahi za mu sa shi ya zama sarkin maka ba hamayya, ba ma sai an kafa fati an yi zaɓe ba, a'a ya ci ba hamayya, da haka ka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tayi ko zai ɗau ɗaya a ciki. To su suna ga wannan kamar wani ɗan kusantowa ne dai maimakon faɗa a zo a yi wani sulhu na kusa mana to shi ne aka turo wato ainihin utubatu bin rabi'a da utubatu ya zo ya karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bukatun shawa. bayan ya gaya annabi baƙaƙen maganganu annabi ya masa shiru sai annabi ya karanto masa suratu fusilatin daga aya ta ɗaya har zuwa goma ta goma sha uku sai walid ya fara tsima jikinsa ya fara rawa Ya ce wa annabi dan Allah kai shiru ina haɗa ka da zumunta kai shiru ya isa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiru to da ya shiru sai ya tafi gida ya je ta tunani. shawa sun tura wakili sun ga bai dawo ba, sai suka ce me ya faru ne ga ainihin wato wakilinmu wanda muka tura wato Batu bin Rabi'a. Sai suka bi shi gida Abu Jahil ya ce mu muna zato ma ko ka bi shi ne, wataƙila maganganunsa sun kayantar da kai ka bi shi ya ce ai abin nasa ne wallahi ni na ji ba waƙa ba ce, ba ƙarya ba ce, ba kaza ba ne, ba kaza ba ne, ba kaza ba ne. Ya karanto min wasu maganganu ne da ni ban taɓa jin irinsu ba. kuma wannan maganganu ba daga wajen mutum suke ba suka ce to ko kai ma ka karkata ne ce ban karkata ba amma dai gaskiya kamata mu yi tunani akan mutumin nan abin da yake faɗa ɗin nan fa gaskiya akwai ƙanshin gaskiya Ja ya karkata ya karkata da jin haka ya ce a'a ba karkata ne ba ni ma ban karkata ba ku kyale ni aka kyale shi to sai aka sake yo tawaga ta biyu aka ce to tunda bai yadda a bashi kuɗi ba bai yadda a bashi mulki ba bai yadda in bashi da lafiya a nema masa magani ba bai da a shi zaɓi ya kaɗi ɗaya ‘ya'ya mata yadda yake so ba, to yanzu a zo a yi wani haɗin kai mana da zai ka zaman lafiya. Shi ne tun da ya ce Allahnsa ɗaya ne mu muna da ɗari uku da sittin, to a zo a daina rigima, yau a wa namu, gobe a wa nasa, kun ga an zauna lafiya kenan, yau a bauta wa Allah, gobe kuma a haɗa a gunki, kun ga an zauna gari ƙasa ɗaya al'umma ɗaya addini ɗaya makoma ɗaya. Sai suka turo wakili ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, yi wa annabi bayani. da annabi ya ji sai ya ba su amsa da ƙulya ya kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud har zuwa ƙarshe suka ji wannan jawabi dai cewa lalle ba maganan sassautawa a maganan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sassauta ba to ana cikin wannan hali sai wato Ubay bin Khalab ya zuga wani abokinsa Utubatu bini Abi Mu'ayth ya masa naji ji an ce ka shirya da annabi sallallahu alaihi wasallama har ka yi walima ya je gidanka haka ne ko ba haka ba ne don ni na gari aka yi ce haka ne ya ce to wallahi mun ɓata da kai ba ni ba kai har abada in kana son mu shirya sai ka je ka tsatta yau a fuskar annabi shi wato Ubay bin Khalaf ya gaya wa Qubatu bin Abi Mu'ayth ya tsaya ya tunani ya ce kawai abin da zaka yi kenan mu shirya ya ce yanzu ba hanyar shiryawa ce wallahi sai kai wannan za mu shirya to shine sai ya tafi da ya je ya ɗauko ainihin yau zai tofa a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da wata ruwaya ta nuna yana tsatta yau ɗin sai yau ya dawo fuskarsa wata ruwayan kuma aka ce hatta yau ɗin ya taɓa rigar annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa mummuna addu'a ya ce kuma ni zan kashe ka shine Allah ya saukar da aya yace yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila an ce wani aya ta sauka ne akan Ubayy bin Khalaf wanda ainihin wato ya ziga Uqubatu bin Abi Mu'ayth akan ya je ya ci zarafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka wa Annabi fansa shi wannan mutumin yayi mummunan mutuwa wato kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani cewa za a fita yakin Badar sai aka ce ya fito ya ce a'a kun ji fa ya ce zai kashe ni aka ce za mu baka taguwa mai tsananin gudu wacce in mun yi nasara kaga za mu kashe shi a gabanka in mu yi nasara ba za ka hau taguwa mai tsananin gudu za ta za da kai maka yadda da su ya fita Badar to cikin waɗanda aka kama a badar har da shi a ciki annabi yana ganin sa yace dama na gaya maka yadda kai kokarin ka ci mutunci na Allah zai dan zai danka ka a hannuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai suka kashe shi to wannan shine karshen shi wato Uqbatu bin Abi Mu'ayth to sai Ubayyu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da rududdigaggen kashi ya daga a gaban annabi ya ce yanzu kai kana cewa Allah zai tashi mutum in ya mutu yanzu wannan kashin yana ɓarje kashin garin na zubewa yace wa zai raya wannan kashin bayan ya mutu yana dariya sai Allah ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan misali to sai kafirai suka nemi a yi tarayya ta biyu shine wato ainihin a haɗa kai a zauna lafiya duk wanda zai shiga musulunci a kyale shi wanda zai ridda a kyale shi hikimarsu da wannan wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sassauta suka ce a cire wasu ayoyi a cikin alkur'ani wanda suke zagin mu ko ka zo da wani ayoyin daban ko kuma in za mu musulunta amma da sharaɗi in mun zo za ka ware mana ranar mu daban waɗannan ƙazaman kuma suka nuna sahabbai suka ce su kuma ka ware musu ranar su daban mu abin da yasa ba za mu musulunta ba ya za a ce da babba da yaro duk ɗaya ne a musulunci da sarki da gwamna da shugaban ƙasa da talaka a ce duk layi ɗaya za mu shiga in za a yi sallah ba a ware kujerar shugabanni a musulunci ba a ware sawun sallah na shugabanni a musulunci kowa ya samu guri zama yake yi kuma duk sau ɗaya ake kuma duk raka'a ɗaya ake yi suka ce wannan haɗin kan kowa ya zama ɗaya shine bamu yarda da shi ba annabi ya ce to me kuke so a yi suka ce za mu musulunta amma da sharaɗi za ka ware mana ranar mu daban lokacin mu daban in mun zo sai waɗannan almajiran su tashi in kuma sun zo mu ko mun gama sai mu tashi to shine Allah ya saukar da aya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya kuskura ma ya saurare su akan wannan magana tasu shirme ne Allah ta'ala ba zai yadda a ware wata rana a ce yau shine ranar musuluncin da kowa zai zo kuma a ware gobe a ce ainihin na wasu mutane ne daban ba waɗanda kuma ba ainihin wato musulmi irin waɗannan ba. Ya musliman ahuwa wala yahuwani قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم أنا cikin wannan hali ne sai Allah ta'ala wato ya umarci annabi sallallahu da ya umarci sahabbai da su yi hijira su tafi Habasha domin abu ya fara tsanani an hana su yin musulunci kamar yadda suke bukata da haka sai Allah ta'ala ya wahayi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa su hijira su tafi ƙasar Habasha. To a lokacin musulmi wanda suka hijira suka tafi Habasha sun kai sama da tamanin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji labarin wani sarki baya bari a zalunci kowa a gurinsa. Mutumin kirki ne yana barin mutane su yi addininsu yadda suke bukata a ƙasarsa, amma Kirista ne. Ku tafi can ku je ku zaman ku har sai Allah ta'ala ya wato ɗaukaka musulunci ya daɗa yin ƙarfi sai ku dawo. Da haka sahabbai suka fita suka ainihin wato doshi ƙasar Habasha wato suka isa ƙasar Habasha. To suna isa ƙasar Habasha sai su kafiran maka suka ji labari cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi hijira sun tafi ƙasar Habasha. Sai suka ce to yanzu ya za a yi, sai aka ce a tura mutum biyu su je su kai wa sarkin Habasha cin hanci da niyan ya kore su. Suka tura Amr bin al-As da kuma Umaratu bin al-Walid. Suka ce su je su kai wa sarkin Habasha cin hanci ya kori sahabbai. To suka tafi wajen sarkin Habasha suka yi sallama suka ce ya kai wannan sarki mai adalci, ’yan uwanmu ne suka gudo, su ba Kiristoci ba ne, su ba Yahuda ba ne ko ba addinin ka suke ba ba namu suke ba, wani sabon addini suka shiga suka rabu da iyayensu da ’yan uwansu, shi ne aka turo mu da kyauta mu kawo maka, dama haka ake cewa kyauta ko ɗan abin eh, gaisuwan ofis, mu kawo maka sannan ko mu gaya maka cewa a kore su. To da ya yadda zai kore sai ya ce gaskiya ba zan kore su ba sai na kirawo su tukunna na ji daga bakinsu. sarkin Habasha yasa aka kira kirawo Habbai, da za a tafi sai Ja'far ya ce to in an je ni ne zan yi magana ka ku yi magana ku kyale ni zan magana ana zuwa sarkin Habasha ya tambaye su ku suwaye suka ce mu musulmi ne, me musulunci suka bashi labari mu da can bautar gunki muke muna binne ‘ya'yanmu da rai muna shan giya muna ta'addanci muna faɗa Allah ya kawo haske ya fitar da mu annabi mu ya zo ya gaya mana misa da zumunta mu bauta Allah shi kaɗai mu daina shan giya mu daina kashe ‘ya'yanmu mata da rai mu nemi ilimi mu gaskiya mu amana mu zumunci mu kaza mu kaza muka watsar da waɗancan abubuwa muka da kan musulunci to wannan shine mu sai ya ce sai sai Amr bin al-As yace suna ai suna faɗa mummunan magana kan Annabi Isa ka tambaye su sai sarki Habasha yace me kuke faɗa game da Annabi Isa suka ce bawan Allah ne manzon Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi kamar yadda ya halicci Annabi Adam suka yi bayani suka karanto masa suratu Maryam har sai da ya hawaye sai tashi ya ɗauko tsinke ya ce wallahi ba ku ƙara gwargwadon wannan tsinken akan abin da na shina ba game da Annabi Isa gwargwadon wannan tsinken ba ku ƙara ba da haka ku je cikin ƙasata ku zauna ku yi musuluncin ku duk wanda ya taɓa ku ya taɓa sarki ku bakin sarki ne yace ku kuma ƙwarai wannan wato kayan naku ku ɗauki abin ku tafi bana su. ku je ku gaya musu waɗannan baƙi na ne kuma za su zauna a cikin ƙasata kuma yace wallahi ni daga ji na san wannan shine annabin Allah na ƙarshe wanda Allah zai aiko in banda ni ne sarki a wannan garin da na tafi makka na je na zama yaran sa zan dinga rike masa takalmi ina rike masa buta in zai alwala haka sarkin habasha ya ba wa musulmi ɗaurin gindi ya ce shi ko ba zai karɓi cin hanci ba domin wannan mulkin da Allah ya bashi ya bashi ne ta hanyar da wato take ta adalci domin kamar yadda ya tabbata a cikin wato asiratun nabawiya a sahiha ta na Sheikh Albani cewa asali shi sarkin Habasha Habasha din sunan sarautar ne shi baban wannan sarkin na Habasha na lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama babansa shi kadai ya haifa to yana da shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma yana da ƴaƴa goma sha biyu lokacin baban sarkin Habashan shine sarki a ƙasar Habasha. To sai mutanen Habasha suka ce, kun ga wannan sarkin ɗansa ɗaya, ta yayiwa idan ya mutu ɗansa ɗayan nan ya mutu sarauta ta ƙare, da haka mu taru mu kashe shi mu ɗora ɗan uwansa a kan sarautar, tunda shi yana da ‘ya'ya goma sha biyu. Sai suka taru suka kashe baban sarkin Habasha, sarkin Habasha kenan mai bin sarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa sahabbai. Suka kashe shi suka ainihin ɗora ɗan uwansa kai wanda yake da ‘ya'ya goma sha biyu. bayan sun ɗora ɗan uwan nasa a kan mulki shi kuma sai ya jawo wannan ɗan ɗan uwan nan nasa ya zame masa kusa da shi kuma duk sai ya fi ’ya'yan nasa guda goma sha biyu kirki to sai mutanen habasha suka ce ka ga mun kashe wa yaron nan uba mun ɗora ka a sarauta kuma yanzu gashi ka jawo shi a jiki kusan ma watakila shi yake nuna alaman zai gaje ka ba ’ya'yanka ba to tun da ya san mu muka kashe masa uba idan ya hau sarauta ta iya ya ce a kawo masa manyan gari ya kashe su da haka mu yadda ba ko ka kashe shi ko ka kore shi sai ce a'a ya za ku kashe masa uba dora na a sarauta sannan ni kuma yanzu ku ce in kashe shi ice gaskiya ba zan yi haka ba suka ce to ka ɗaude wani mataki ice na yadda dai zan kore shi din. da haka aka yanke shawara akan ainihin wato a kori shi wannan sarkin habasha na wannan zamanin bayan an kashe masa uba to shine wannan ɗan suka je suka kore shi ma suka siyar da shi a wajen wani mutum bayan sun siyar da shi mutumin ya ɗaura masa mari ya sa shi a jirgin ruwa ya tafi da shi bayan ya tafi da shi sai suka dawo sai suka tara shi wannan sarkin nasu kuma wanda shi ne shaƙiƙin baban sarkin habashan da suka kashe sai suka same shi ya mutu suka zo wajen ‘ya'yansa suka tarar da su duk suna shan giya suna ta tambele sai suka ce kun ga mun yi sakaci wancan ɗin fa da muka kora ta aiwa ne sarkin da haka mu je mu dawo da shi da haka suka je suka samu wannan mutumin da suka siyan masa da yi suka ce ba mu ɗan da muka siyan ma suka karɓe shi daga hannunsa suka zo suka yi biki suka ɗora shi akan sarauta bayan sun ɗora shi akan sarauta sai shi wannan mutumin da aka siyamar da shi sai ya zo ya kawo ƙara wajen sarki ya ce ya kai wannan sarki na zo ne da tambaya ni ne na sai bawa aka kwace bawan daga hannuna ko ba a bani kuɗin ba sai ya ce eh lalle kana da gaskiya ko a baka bawanka ko a baka kuɗinka kuma ni ne bawan naka in ba za su baka kuɗinka ba to yanzu zan zo ka samu mari ka je ka siyar da ni sai mutanen garin suka haɗa kuɗi suka sallami wannan ainihin wato mutum suka ainihin wato bar sarkinsu to wannan shine sarkin Habasha shi yasa yace ba zai karɓi cin hanci ba daga hannun Qurayshawa wannan kissa Ibn Kasir ya kawo ta Sheikh Albani ya kawo isnadin a cikin sahihu siratin nabawiya kuma ya ce isnadin sahihi ne da haka sarkin Habasha mutumin kirki ne ya karɓi sahabbai hannu biyu kuma ya mutunta su ya mayawa da Qurayshawa cin hancinsu suka ci gaba da zama a gurinsa har ya zuwa wani shekaru To ana tsaka suna zaune tare da shi ne sai wani sarki ya zo daga maƙotansa ya zo zai ruguje mulkin sarkin Habasha ya ƙwace sarautar. Sai sahabbai suka haɗa kayansu a jirgin ruwa suka zo suka shiga bakin jirgin ruwan suka tsaya. Suka ce idan eh, shi sarkin ne ya kira su ya ce musu ga yaƙi ya zo, ku tattara kayanku da iyalanku ku je ku shiga jirgin ruwa ku zauna. Idan na ci nasara ku dawo ku ci gaba da zama a ƙasar nan, in ku ba ni na ci nasara ba wannan sarkin da ya ci nasara, to ta iya yiwa ya hana ku zama. don haka iya abin da zan yi muku kenan, zan kula da ku kuma zan ba ku kariya mutuƙar ina da mulki. Don haka sahabai suka je suka yi ta addu'a suka kwana suna sallah Allah ya ba sarkin Habasha nasara akan wancan sarki da in ya ci nasara shi zai kore su. Kun ga a duk wannan maganar da muke lokacin sarkin Habashan nan ba a bayyanar da ya musulunta ba, amma saboda ya fi sauƙi, wato ko mutum ba musulmi ba ne, inda yana da sauƙi, yana da amana, yana da tausayi, yana da rahama, to ya fi kowa ma azzalimi. domin Allah baya son zalunci hatta daga musulmi kuma malamai sun ce Allah yana iya barin kafiri ya mulki da adalci ya hana musulmi azzalimi ya mulki don Allah baya son zalunci ko ma waye zai yi shi da kun ga sarkin Habasha anan lokacin ba musulmi ne? amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince masa ya bashi ajiyar sahabbai kusan tamanin da wani abu kuma suka zauna lafiya a ƙarshe sarkin Habashan shi ma ya musulunta kuma suka yi masa bikinsu na gargajiya na al'adarsu annabi sallallahu alaihi wasallama yana madina ya ce wa sahabbai su fito su yi masa salatul ga'ib suka fito suka yi masa salatul ga'ib to lokacin da ake wannan yaki, sahabbai suna ta addu'a Allah ya ba sarkin Habasha nasara a ƙarshe sarkin Habasha Allah ya bashi nasara ya kori wancan sarki sahabbai suka yi ta murna suka dawo cikin ƙasarsa suka zauna wanda har zuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya koma Madina da shekara bakwai sannan sahabbai suka taso daga Habasha Ja'far yana tare da su an da daga yakin Khaibara kun ga kusan shekara kusan sun yi shekara kusan ashirin kenan a Habasha a nan ne ma sarki wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ɗaya daga cikin matansa Ummu Habiba ‘yar Abu Sufyan wanda lokacin da mijinta sun yi hijira wata ruwayan an ce mutuwaye wata ruwa aka ce riddaye to amma ruwayan cewa rasuwa din ya ita tafi irin jaye domin wani malami har yayi littafi akai cewa Abdullahi bin Jahash ba riddaye ba rasuwaye to matarsa Ummu Habiba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam aika sarkin habasha cewa ya ɗaura musu aure da ita aka ɗaura auren lokacin abu sufyan yana sarkin maka amma bai musulunta ba ya ji labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarsa kuma ya murna ya ce to ai ya san dai duk da yake ba addinin sa yake ba amma da ya san mutumin kirki ne mai amana mai mutunci mai zumunci da sauransu to lokacin ne ma da ya kawo hijira Madina bayan sun zo Madina ya biyo yarsa ya kawo mata ya kawo mata ziyara yana zuwa ya ga wani buzu haka zai zauna a kai ya haka zai zauna sai ta zara buzun ta ce zauna a ƙasa sai ce ah, wai ni na fi buzun daraja ko buzun da ya fi ni daraja ta ce buzun ya fi ka daraja domin buzun annabi ne da yake zama a kai kai ko ga ka baka musulunta ba so da kan ka zauna akan buzun annabi sai mun wanke za ka zauna a nan ƙasa ga matsayinka na mahaifina dole in tare kan zaunar da kai amma kuma annabi ya fi ka daraja wato kun ga yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallama suke fifita manzo Allah akan iyayensu Abu Sufyan ya ce e, lalle ni ko ina ma yanzu zama zan yi na san harka addinin nan naku kun yi zafi ya samu guri ya zauna suka gaisa gaisuwa ta tsakanin uba da yassa suka gama ya sallama da ita ya tafi أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا wannan shine wato zaman sahabbai a Habasha karo na farko da kuma irin wato nasarori da suka samu. To a lokacin wannan hijira nasu ne abubuwa guda biyu suka faru. Na ɗaya shine musulunta Sayyidina Umar. Lokacin Sayyidina Umar akwai wata take cewa mun zo za mu yi hijira ni da mijina sai muka biyo ta gidan Sayyidina Umar Ya ce ina za ku ne nace kun matsa mana kun hana mu addini shi yasa za mu gudu wata ƙasa mu je mu addini. Tace sai naga Umar zuciyarsa ta yi sanyi ce to Allah ya kiyaye hanya. Tace tun daga nan na san cewa Sayyidina Umar watakila zai musulunta har take gaya mijinta yake cewa anya kuwa su ne fa masu zafin nan su suka fi kowa zafi su suka fi kowa matsa mana yace ai ba komai to bayan sun tafi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin addu'a yace ya Allah ka karfafa addinin musulunci daga ɗaya daga cikin mutum biyu Allahumma izzal islama bi ahabbi hazainir rajulaini ilaika Amr bin uh, Umar bin Khattab ko Amr bin Hisham wato Abu Jahil ya ce mutane biyu sun matsa mana Allah ka shirye ɗaya daga cikinsu ya shiga addinin musulunci to sai Allah ya kimsa musuluncin a zuciyar sayyidina Umar wasu sun kawo kissar ƴar uwarsa wato Fatima binti Khattab da zuwa gidanta da ya da Kur'ani da ya nemi ya karɓa ta hana shi da kuma yadda aka yi dai duk wannan kissa an kawo ta amma ba wannan janibin malamai suka fi ingantawa ba sun fi inganta cewa musuluncinsa ya zo ne a lokacin da Allah ya sa masa shiriya sai ya zo ya samu wani yake cewa zan musulunta amma ina so ku gaya min wani mutum ne ya fi kowa gulma duk garin nan wa ya fi kowa gulma aka ce masa wanda ya fi kowa gulma a garin nan sunansa Jamilu ana kiransa Jamilu bin Mu'ammar shi ya fi kowa aljumahi shi ya fi kowa gulma sai ya je ya same shi ya ce an ce in ana son labari ya gama gari in an same ka an gaya ma shi ke ne ce eh ya to ka gaya duniya Umar ya musulunta nan da nan mutumin na ya zama da gudu ya je ya samu ya ce musu ai Umar ya musulunta Umar ya musulunta aka ta yaɗawa Shi ne ainihin Abdullahi ɗan mas'udi yake cewa ba mu samu damar yin musulunci a waje ba sai ranar da Sayyidina Umar ya musulunta yace duk mai yin sallah ɓoye fito ya sallarsa a fili kuma yau za mu je Ka'aba mu je mu sallah aka fita aka je aka yi sallah da aka ce, musulunta Umar rahama ce a gare mu ɗaukaka ce a gare mu ranar da za a yi hijira kowa yana yin hijira Umar ya ce, ni zan yi hijira ta ne a fili jama'a kun san ni dama duk wanda yake son matarsa ta zama wato ainihin bazawara ‘ya'yansa su zama marayu, iyayensa ta yi wabi, to ya bi bayana, ya ɗauki ɗansa Abdullahi bin Umar ya sa a bayan raƙumi, har ya ɓace ba wanda ya bi bayansa. To sai dai na Umar dama haka ya zaga wasu mutane masu zafi ne a lokacin da ba su fahimci gaskiya ba. To in suka fahimci gaskiya irin wannan zafin da riƙo da ƙaryar da suka sai ga sun dawo sun riƙe gaskiya ainihin fiye da haka. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Umar ba zai bi hanya shedan ya bi wannan hanyar ba. Kuma shi ma yana cikin mutanen da suka karɓi satifiket ɗinsu na aljanna tun suna ainihin wato duniya to nan daga nan sai sayyidina Hamza ya musulunta bayan sayyidina Hamza ya musulunta waɗannan mutanen guda biyu dama jarumai ne da haka musulunta su sai ta ƙara fito da addinin musulunci musulmi suka ƙara samun ƙarfin gwiwa a nan ne kafarai suka yi taro suke cewa to ai musuluncin nan mu ba mun ce mun ki musulunci ba ne annabin muke so Allah ya canza dan me yasa ba za a ɗauki Abu Mas'ud ba bin Amr ko kuma a ɗauki Walid bin Mugira waɗannan mutanen guda biyu dattijai ne da su Allah ya bawa musulunci da mun musulunta shine Allah yake cewa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da haka waɗannan su ne dabaru da ƙurasha suka ta yi kuma Allah yana ƙarfafa musulunci ga manyan mutane masu faɗa da musulunci a da kuma jarumai masu ƙarfin gwiwa sun zo sun musulunta da haka daga nan suka san musuluncin nan ya fara ƙarfi ya fara girma ya fara faɗi to nan za mu tsaya tsakanin hijirar habasha ta farko tsakaninta da hijira ta biyu abubuwan da suka faru Za mu tsaya a wannan mako a wannan guri, sai idan Allah ya kai mako na gaba za mu ɗora inda muka tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, wanda muke baku tarihi na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Mai shirya wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada da ni mai gabatar da wannan shiri na kundin tarihi Muhammad Aminu Ibrahim Daura da mai ɗaukar mana wannan shiri Malama Hassana nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.